yau litinin 20 ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 23 ga watan disamba shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al Buguya na abu abdurrahman aladosowi ismail bin akibo ahmad jibril allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin gaban da mala yake magana a kan birrul walidai biyayyen iyaye wajibi ne ga kowane musulmi ya ma iyayen shi ɗa'a to mun fara jin ayoyi da hadisai da mala ya kawo a cikin wannan littafi babban malami sheikh usman ɗan abi bakar allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi ya ce ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zan allah ce idan taraka abdu du'a lil walidaini a duk lokacin da bawaye biris da yi ma iyayen shi addu'a ma'ana ya dina ma iyayen shi addu'a da fatan alkhairi fa innahu yanqati wa anhu risk wannan na sababar da Allah madaukin sarki ya yanke mai hanyar arzikin shi wannan ne hadisi na hamsin da biyar a cikin hadisan littafin buguya rawahu delami delami shi ya ruwaito wannan hadisi al'imamu delami a cikin littafin shi mai suna musnad al-firdaus ya fitar da wannan hadisi kamar yadda malamai suka faɗi musnad al-firdaus aksaran hadisan ciki hadisai ne wanda ba su tabbata ba kun gano wannan da kyau ko to amma mala akibo ya ce Kultu lam aqif alaihi ya ce gaskiya binciken shi bai fa gano mashi wannan hadisi ba la inda dalami ya ce a cikin musnadul dalami din ma musnad firdaus bai samu wannan hadisin ba wala inda gairihi kai a wajen wani ma da ba shi ba dai bai samu ba wallahul musta'an malice Allah maɗaukin sarki ya kiyaye kuna fahimtar wannan da kyau ko ba inda ya bincika yana neman wannan hadisi da ya tarar da shi to sai malin sai ya ce gashi ya sauke lamba ɗaya a ƙasa inda a wannan sabon bugun ya ce hadisun maudu'un wannan hadisi hadisin ƙarya ne wa kada wa ƙaftu alaihi inda yace jauzi ya ce hakika ni dai ya gano wannan hadisi a wajen al jauzi fil mawdu'at a cikin kitabul mawdu'at din shi a lamba hadisi na 1517 a jizi na uku shafi na 284 min tariki ahmad bin khalid a shebani a ruwayan ahmad dan khalid a shebani قال يجي حدثنا الحسن بن محمد البري قال حدثنا يزيد بن عتبة بن المغيرة النوفلي قال حدثنا الحسن البصري سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ترك العبد الدعاء للوالدين النبي يجي دلوك چند متين يبر يما إيايين شي الدعاء fa innahu yanqati'u anhu ar-rizq fa innahu yanqati'u anil walad fi duniya, za a yanke arzikin da ke zuwa mabawa a duniya baki ɗaya. Mali ce auradahu shaukani, shaukani ya kawo wannan hadithi fil fawa'idil majmu'a a cikin littafin shi mai suna alfawa, fawaidil majmu'a fi ahadisil maudu'a. Qala ibn al-Jawzi aqibal hadis ibn al-jawzi da ya kawo hadisin sai ya ce haza hadithun la yasih wannan hadisi bai inganta ba an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi wal muttahamu bihi wanda yake tuhuma da kirkiran wannan hadisi shine jawai bari aljawai bari wa huwa ahmad bin khalid nasabuhu ila jaddihi suna danganta zuwa kakan shi li'annahu ahmad bin abdullah bin khalid wa inna ma qasadu tadlis wa huwa muharramun sun yi nufin tadlisanci ne sai aka kau da shi tunda an san ba mutumin kirki ba ne to sai aka daina danganta shi zuwa ga mahaifin shi sai aka danganta shi zuwa kakan shi to wannan kuma haramun ne to sai malai ya gano illan dan dama haka suke yi Mai makaryaci ne zai ruwaito ruwaya ga sunan da aka san shi da shi tabbas duk in an gan shi da wannan suna ba za a karba ba to in aka ambaci wannan sunan malamai za su yi watsi da hadisi na san makaryaci ne to sai wani mudallisi sai canza sunan shi ana ce mashi a muhammad bin ahmad in an faɗa haka kowa ya san makaryaci ne to kakan shi usman sunan shi ta ce muhammadu bin usman kuna fahimtar wannan da kyau ko kun ga sun batar da abin sun yi ha'inci malai ce wannan haramun ne da aka bincike keke da keke ya wannan hadisin sai a gane ruwayan wancan makaryacin ne yasa wannan hadisi ne maudu'i Allah madaukin sarki ya kiyaye al-musannif المصنف sheikh Uthman dan Abi Bakar Allah ya ƙara Allah ya ji ƙanshi yake cewa, Ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzan Allah ya ce, arba'un haƙƙun alallah mutum hudu haƙƙi ne akan Allah Allah yudkhilahumul janna Allah ba zai shigar da su aljanna ba wala yudhiqahum na'imaha kuma Allah madaukin sarki ma ba zai ɗanɗana masu ƙanshin da ni'iman aljanna ba mudminu hamrin mutumin da ke kwankwaɗan giya wa akilun riba da mutumin da ke cin riba wa akilu malil yatim bigere haƙƙin da wanda yake cin dukiyar marayu ba da haƙƙi ba wal aquli walidaihi da wanda yake saba ma iyayen shi waɗannan mutum hudu haƙƙi ne wai akan Allah ba zai shigar da su aljanna ba kuma ma ba za su ɗana dukkanin wani ƙanshi na aljanna ba malice rawahul hakim wannan hadisi hakim ya ruwaito shi kuma shine hadisi na hamsin da shida cikin jeren giyan hadisan littafin buguya ƙultu mala akibo ya ce hadisun munkar wannan hadisi munkari ne bai tabbata ba akharajahu hakim hakim ya fitar da shi a lamba na 2260 bai haƙi a cikin sha'abul iman a lamba na 5530 babun fi qabdil yadi alal amwalil muharrama a babin da ke bayani akan ana damƙe albarka akan dukiyan da aka tattala ta ta hanyar haramun farra da bihi هيثم بن Ibrahim, بن الراك بن Malikin, wanda ya roto wannan hadisi ya kaɗaita da ruwayan shi sunan shi haitham ɗan ibrahim ɗan arrak ɗan malik an abihi ya ce ya ji karatun daga mahaifin shi ne an jaddihi daga kakan shi an abi hurairata marfu'an mala yace wa khaytham shi khaytham din haza qala an-nasa'i fihi al-imam an-nasa'i ya magana kan shi yace matrukul hadis in ya rawaito hadisi ana watsi da hadisin shi to mai malaman hadisi suka ce kan mataruki suka ce matarukuhu ma wahidun bihim farat shi hadisin da ke zama mataruki shine mai ruwaya ɗaya ya rawaito hadisi wa ajma'u ala da'afihi malaman hadisi su haɗa kan cewa shi wannan mai ruwayan to fa mai rauni ne kowa ya yarda to fa huwa karat wannan kawai ana watsi da hadisin shi ne to kuma wakalla ana yace wa qad tafarrada bihi shi kaɗai ne haitham din nan to kuma al-imam an-nasa'i yace matrukul hadis ma'ana mai rauni ne da dukkanin malamai sun haɗa kan raunin shi wa qala abu zur'at razi abu zur'atar razi ya ce munkarul hadis munkarul hadis ne wa qala ibn ma'in ibn ma'in yace laysa bi shay'in wa wani ai ba wata tsiya bane wannan ma'ana ai watsi da shi kawai ba da bukatan shi wa bihi alla al imam az-zahabi al haditha ta hanyar wannan haitham din ne al imam az-zahabi ya raunata wannan hadisi fa qala fi talkhis muta'aqiban ala ala kalami hakim da ya zo yana bin diddikin maganar hakim sai ce ibrahim bunu haitham bunu arrak bunu malik kalan nasa'i fihi matrukun kun gano wannan da ya kawo shi gaba ɗaya sai ce to al'imamin nasa'i ya rugurguza hadisin gaba ɗaya ya ce wanda ya roto shi mataruki ne malik ce wadda afahu shehun nasir din albani babban malamin hadisi muhammad nasir din albani ya raunata wannan hadisi fi ifil jami a cikin da ifil jami a lamba hadisi na 748 faƙali ce da ifin jiddan wannan hadisi mai rauni ne matuƙa da gaske Allah maɗaukin sarki ya samu dace قال musannif rahimahullah marubucin wannan littafi a sheikh usman ɗan abi bakar allah ya ji kanshi ya ce qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce inna min akbaril kaba'ir yana daga cikin zunubi mafi girma an yal'anar rajulu walidaihi shine mutum ya zagi iyayen shi kila ya rasulallah sabai suka ce ya manzan Allah wa kaifa anu walidaihi a'a ta yaya mutum zai zagi iyayen shi dan abin da suka fahimta shine mutum ya tsaya gaba da gaba yana zagin iyayen shi yana faɗin maganganu haka suka ce ya mutum zai haka ƙala ce ya subbin rajul abar rajul a yanda abin yake kasancewa shine mutum ne zai tsaya yana zagin uban wani fa ya subba abahu wa ya subba ummuhu shi ma sai ya juya rama in ka zagan mai uba ya zagan maka uba in ka zagan mai uwa ya zagan maka uwa ina fatan mun gano wannan da kyau shine a haɗu kowa ya zage geniya wannan ya zage wannan wancan ma ya zagi wancan shine subbur rajulu abar rajul mutum ya zagi iyayen shi kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan kuma haramun ne yana ɗaukan ma'anar wannan hadisi kada mutum ya sake abin da zai sabbaba ma iyayen shi zagi a kowane irin fanni kuna ganewa Allah ya sa mu dace wannan ne hadisi na hamsin da bakwai cikin hadisan littafin bukuya rawahul bukhari wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi qultu mala akibo yace hadisin sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu al-bukhari al-imam al ya fitar da wannan hadisi a lamba na 5973 fil adab babu la yasubbu ar-rajulu walidai ƙarƙashin babin da ke jan kunnin 'ya'ya cewa kasu kuskura zagi iyayensu kuna fahimta kenan duk wanda ya jama iyayen shi wani ya zage su kamar shi ne zagi iyayen kai tsaye yasa idan iyayenka suna da martaba da daraja idanka ko karka yadda ka sabbaba masa zagi a kusa ko a nesa wa akhrajahu aidan muslim muslim ya fitar da wannan hadisi a hadisi na casa'in fil iman a cikin littafin da ke bayani akan al-iman babul kaba'ir wa akbaruha karkashin babin da ke bayani akan zunubai manya da kuma zunuban da a cikin manyan masu suka fi girma abu ya fitar da hadisi a lamba na 5141 fil adab babun fi birrul walidain a babin da ke bayani a kan biyayyen iyaye wallafzu wallafzu lil bukhari wa abi dawud wannan lafazin hadisin da muka karanta lafazin bukhari ne da abu dauda wa qad rawahu al bukhari wa abu dauda min tariqi sa'id ibn ibrahim an abihi an humayd ibn abdurrahman an abdullah ibn amr marfu'an wa من min سعد sa'ad bin ibrahim حميد عن عبد الله مرفوعا عن عبد kun gane wannan isnadin hadisin yanda yazo cikin Bukhari da Muslim kenan qala al-musannif marubucin littafin Bughya al-Sheikh Usman Ɗan Abi Bakar Allah ya ji kanshi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yace birru baakum ku yi ma iyayenku biyayya ta burru taburrukum abina'akum sai iyayenku kuma sai ‘ya'yayenku kuma su muku biyayya. Wa ifu anin nisa, ku kame dangane da matan mutane da ‘ya'yansu, ta nisa nisa'ukum kuma sai matanku su kame su zama nagari. Wa man tunussila ilaihi duk wanda aka yi mai haihuwa, falam ya ƙabil sai bai karɓa bai ce shi ba ɗan shi ba ne, kuma yana sana shi ne sai ce falam yarid alal haut falam yarid alayyal haut ba zai zo ya sha ruwan tafki na ba mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi na 58 cikin jeren giya da san buguya rawahul hakim an jabir hakim ya roto shi daga jabir qultu hadisun da'ifun ce wannan hadisi da'ifi ne mutum yana da damar matan shi ta yahu in yana zargin ta ce ba dan shi bane sai a ji a la'ani yanzu ɗan ya zama ba nashi ba sai dai a rika danganta ɗan zuwa gare ta kun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi da ifi ne an kharajahul hakim hakim ne fitar da hadisin a lamba na 7259 min tariki ali bin qutayba ar-rafi'i ar-rafa'i an malik bin anasin an abi an abi zubair an jabirin marfu'an abu zubair abu zubair mudallisi ne shi ko mudallisi in yi ana ana ce an ba karɓar ruwayen shi to ga abu zubair ya ce me an ba karɓa ina fatan mun gano wannan da kyau abu zubair an jabir hadisin da'ifun to sai mala ya ce wa ali ibn qutayba haza haka ali dan qutayba can da aka ambata za'ifin jiddan mutum ne mai rauni kwarai da gaske in ka ji an ce mai ruwa ya zama da ifin jiddan hadisin shi yana zama munkar kuna fahimtar wannan da kyau ko qala ibn adi ibn adi ya ce munkarul hadis in ya roto hadisi hadisin shi na zama munkari wa qala aidan a ahadithun batila a malik Ya yace ya roto hadisan karere da yawa yana danganta ma imam malik wa qala ad-darqutni ya yace wa kana ifan mutum ne mai rauni kwarai wa qala al-uqayli malam uqayli yace yuhaddithu an yana karanto hadisi ya ce wani mutumin kirki ya karantar da shi alhali ƙarerayi ne wa ma asla lahu da wanda abin da ma bai da asali kwata-kwata sai ƙirƙira kawai sai danganta mutanen kirki yasa kun ga ƙarya jama'a illa ne ko da dukan ka za a yi ko faɗi gaskiya a bige ka ba komi ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma ƙarya daga randa da mutum aka fahimci yana ƙarya ko sai ya faɗi gaskiyan da za ta fishe shi a ce ƙarya ne ba za a yadda ba mun gano wannan a cikin irin ɗan in shayi ɗin nan da ake bayarwa wa akwai yaron da ya mai da ƙarya abin zolaya shi makiyayi ne yana za kiwon awaki a daji to kawai in yamma ta zai da gida sai kora awakin aguce ce wayo ga kura nan ga manyan mutane zo a guje a ja ka yi mai ɗauki sai a duba ga ba ba kura sai kuma kyalkece da dariya wace irin ya basar da su ɗin ran nan ko ilai sai kuran ta koro shi da gaske yanzu yana wayo ga kura ga kura kowa ya biris da shi har kuran ta zo ta cinye shi da gaske kun gano wannan saboda awaki suka gudu suka dawo gida saboda gudun mutum ya yi daidai da gudun akuya ne cinye shi saboda me saboda ya saba ƙarya har wannan ƙaryan nashi ta zame ma mutane jiki sun fahimce shi da ita shi yasa duk wanda yake da hankali ko kar ya sake ya ƙarya duk laifin da ya aka tambaye shi wa yasa kai laifi kaza ka faɗi gaskiya kawai kuma kada mutum ya zo karantarwa don wai jama'a su yarda da abin da yake faɗi kawai kirkiri ƙarya ya faɗi wannan ba daidai ba ne Allah shi kiyaye to shine sai mala ya ce wa akhrajahul uqayli malam uqayli ya fitar da wannan hadisi a jizi na uku a shafi na 969 fi du'afa a cikin littafin shi mai suna ad-du'afa wa qala ba'da an saqa huwa saqa hadithan akhar ma'ahu bayan da ya kawo wannan hadisi da wani hadisin da ya goyo bayan wannan da shi ya ce laysa lahumu aslun waɗannan hadisai guda biyu ba su da asali min hadisi malik a cikin hadisan da ake danganta ma imam malik imamu darul hijira wala man wala min wajihin yathbitu kuma wannan hadisi bai ma zo daga kowace irin fuska da za kalli hadisin a cewa ya tabbata ba wa qala ibn adi ibn adi ya faɗi ba da an saqal hadith bayan da ya kawo wannan hadisi ya ce wa hazihil ahadis batila duk waɗannan hadisan hadisan banza ne mai an malik da ake danganta mai imam malik batil hadisin da gaba ya wuce ƙarya ma ina fatan mun gano wannan da kyau in suka ce la asla lahu hutu ko isnadi ma bai da shi kawai kirkire karere ne kuma irin waɗannan ne zaka ji ana ta wa'azi da su ko ana haka kan ana karanta mutane karere iri iri Allah ya malai ce wa qala buna hajarin fil lisan ibn hajar ya faɗi a cikin littafin lisanul mizan yace wa awradahu dar qutni fi gara'ib malik ai al'imamu dara ne ya kawo cikin hadisan da aka kirkiro na ƙarya aka danganta ma malik wa ƙara ce farra da bihe ali bin ba wa kana da ifa ne ce wanda ya kaɗeta da ruwaituwa da danganta malik kun ji sunan shi ali dan ba wa kana da ifan wala yathbut haza an abu zubair wala an malikin Ya ce hadisin ma bai tabbata daga abu zubair ba shi ma ƙirƙira mai aka yi kamar yadda aka ƙirƙira ma malikun kuna fahimta yanzu misali in ya zama kaman annabi ana kirkiran ƙarya bai faɗi ba a ce ya faɗa kaman imam malik ana kirkiran ƙarya a ce bai faɗi ba a ce ya faɗa da sauran manya manya malamai wannan bai ishi mutane ba a zo muku da magana kawai a ce wane ya ce ba bincike kawai ku ɗauka wane ya kaza ba bincike kawai ku ɗauka duk gaskiyan mutumin da ya zo muku da maganar suka a kan wani addini sunan shi fasiki har sai ya zo da abin da zai kubutar da shi daga wannan fasikancin nashi shi Allah ya kiyaye mala ya ce walil hadisi shawahid wannan hadisi yana da waɗanda za su mara mai baya kathira masu yawa lakin na halata sih sai dai dukkaninsu ba wanda ta inganta cikin hadisan al'awwal qalahu falahu shahidun min hadisi abi huraira inda hakim na farko hakim ya fitar da shi a ruwayan abu huraira a lamba hadisi na 7258 wa fi sanadihi ilaihi suwaid wa huwa da'ifun kama qala zahabiyu anhu a cikin isnadin wannan na hakim da zai kara ma wannan karfi akwai wani mai suna suwaidu mutum ne mai rauni na biyu wa min hadisi bin umar inda tabarani fil ausat haka al-imam at-tabarani ya fitar da wani hadisi a cikin mu'jam al-ausat daga ibn umar a lamba hadisi na dubu ɗaya da biyu wa fi sanad a cikin isnadin hadisin akwai ali dan kutaiba wa huwa da'ifun kama sabaka shine mai raunin can da muke maganin shi a baya A الثالث na uku wa min hadisi aisha akwai ruwayan da aka ruwaito daga aisha a cikin mu'jamul awsat aidan a lamba hadisi na 6295 wa fi sanad a cikin isnadin shi akwai khalid bin yazid al-umari wa huwa kazzabun shi wannan makaryaci ne kama kala al-haythami kama yadda al-imam al-haythami ya faɗi fil majmu'u zawaid fi majmu'i zawaid a juz'i na 8 shafi na 155 wa qala al-buhari buhari ce zahibul hadis ai wannan kawai hadisin shi ya narki wa qala mun abbas yarwi al-mawdu'at ai wannan mutum yana ruwaito hadisan ƙarya an al yana danganta su ga mutanen kirki kuna ganewa dan ai saurin karba ina fatan mun gano wannan da kyau irin waɗannan ko shine mutum ya je kantar katar laifi sai jingina jikin wani mutumin kirki shine wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace ce afal al-hadith al albani wa afal al-hadith albani babban malami al albani ya ta wannan hadisi rahimahullah fi da'if al-jami' a lamba hadisi na 2330 ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a kun ji aikin da malaman suke ko duk wannan mun zo muku bayanin yanda al'amarin yake da yanda yake a cikin nuhuba nuhubatul fikar kuma nan duk mun tantance ya ake bi ga isnadin ga yanda ake bin kowa a bincike tarihi da mai malamai suka ce in ya kubuta a ɗauka an bai kubuta ba tun daga nan ya mai ya mutu shine waɗannan orientalist irin su almajiransu irin su abu rayya suke cewa dan me ba a cika magana kan matani ba ake magana kan isnadi ai daga isnadin hadisin ke mutuwa ai mun gano wannan da kyau ko daga isnadi ya riga ya mutu Allah ya sa mu dace kawo misali mutum ne a kawo shi a ce ba kai an gutsare mai kai sai ka ce a kai shi asibiti a gwada shi ko a ga yana yan da sauran rayuwa sai ce kai kana kan gado kuwa ka ta gani mutum da aka guntule mai kai kuma a ce a gwada shi yana da sauran rayuwa ai guntulewan kan dalili ne akan yami ya mutu isnadi ya mutu me na binciken wani matani Allah ya sa mu dace qala al musannif rahimahullah an ga ga sai isnadi ya mutu an binciki matani ko to ana da wata hanyar da ya zo ne amma in ba haka ba ina ai ana samun makaryaci ku? to ya fara saka shakka Ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ah, burra ummaka kai ma mahaifiyanka biyayya wa abaka kai ma mahaifinka biyayya wa uhtaka da ‘yar uwarka wa ahaka da ɗan uwanka sun ma'adinaka fa'adinaka sannan sai na kusa da su da na kusa da su ma'ana wanda ya fi kowa haƙƙin biyayya a kanka cikin iyayenka uwarka ne mai biye shi ne mahaifinka cikin ‘yan uwanka ya yi kuwa to ‘yar uwarka mace ita tafi haƙƙin biyayya sannan ɗan uwanka namiji sannan sai su biyo baya mun gano wannan kyau ko sauran dangi a bisa wannan lissafin kuna fahimtar wannan da kyau ko saboda in akwai mace a danginku ta fi kwato sai fa namiji ko ba ka sabi namiji ke tsaya na bata lokacin shi akan ka ba muddin ka tsaya yin wani abu wanda bai gamshe shi ba zai yi watsi da al'amarinka ina fatan mun gano wannan da ke wannan ko ba daidai ba ne wannan shine hadisi na hamsin da tara rawahun Nasayi, al'imamun nasayi ya ruwaito wannan hadisin wa abu dora wa Mizi wa ahmad wal hakim qultu malaki bo ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu Nasayi, nasai Nasayi ya fitar da shi a lamba na 61 mujalladi na biyar fi zakati mala ce a babin da ke bayani kan zakka ayyuhu ma. mala ya ce ayyuhumal yadul uliya wanne ne ciki wanda yake da hannu maɗaukakiya kai ne kawai za ka ba da kyauta mahaifiyarka na bukata mahaifinka na bukata wa za ka fara ba mahaifiyarka isnaduhu sahihun wa abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi a lamba na 5140 fil adabi babu birrul walidaini wa fi ah, sanadihi kulayb bunu manfa'a wa huwa majhul a cikin isnadin shi akwai wani kulab ɗin manfa'a majhuli ne kaga yanzu wannan ruwayan in ba a samu wani ta mara mata baya ba ta mutaye amma kaga muna da wani isnadin da ya tabbata ina fatan mun gano wannan da kyau wa tirmidhi tirmidhi ma fitar da wannan hadisi a lamba na 1897 fil birri was sila babu ma ja fi birrul walidaini wa ahmad ahmad ma fitar da wannan hadisi a lamba na biyar. wal hakim da al'imamu hakim a lamba na 7,245 wasa ho shekul albani sheikh muhammad nasir din albani ya inganta wannan hadisi fi sahihul jami a cikin sahihul jami a lamba na 867 Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala musannif marubucin littafin buguya a sheikh Usman dan Abi Bakar, Allah madaukin sarki ya rahamshe shi ya ce, wa qala rajulun ya rasulallah wani mutum ya ce ya manzan Allah hal baqiya alayya min birri Abuwayya, She’un, abarrahuma bihi wa Fatihima. shin akwai wani abin da ya man saura na biyayyen da ya kamata in ma iyayena bayan sun rasu qala na'am yace kwarai da gaske assalatu salatu alaihima yi masa addu'a mun gano wannan na kyau ko yi masa addu'a qala na'am annabi yace eh as-salatu alaihima shine ka rika masu addu'a wal istighfar lahuma kana roƙa masu gafaran Allah wa infadi ahadihima duk alƙawarin da suka yi ka ƙoƙarin zartar da shi wa ikramu sadiqihima da kuma girmama abokansu wasulatar rahim allati la tasilu illa bihima da kuma sadar da zumuncin da wannan zumuncin ya yanke in ba da su ba to kai kai ƙoƙarin sadar da wannan zumuncin wannan ne hadisi na sittin. rawahu abu dauda wa maja wal hakim wa ibn hibban qultu mala akibo yace hadisun da'ifun la yasih wannan hadisi da'ifi ne bai inganta ba akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da shi a lamba na 2142 fil adabi babu ma ja fi birrul walidaini wa maja ibn maja ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 3364 fil adabi babu sil man kana abuka yasila sila ka sadar da zumuntan da mahaifinka ya kasance yana sadarwa haka hakim ya fitar da hadisin a lamba na 7260 wa ibn hibban a lamba na 418 kulluhum min tariqi abdurrahman bin sulaiman al-ma'ruf bin al-gasil an as an usayd an usayd bin ali ibn ubayd as-sa'idi an abihi an abi asid marfu'an wa ali bin ubaid haza wannan ali dan ubayd da kuke ji majhulun lam yuwathiquhu illa ibn hibban ba wanda ya amince da shi sai ibn hibban ala tasahulihi tare da irin tasahulanci da sakacin da ibn hibban yake da shi fi tawthiqihi mithluhu mimman lam yarwi anhu illa wahid yace daga cikin irin kuskuren da yake yana amincewa da majahulai ga irin waɗannan da ba wanda ya ruwaya daga wajen sai mutum ɗaya wala yuwathiquhu ghayruhu kuma a bincika ba wanda ya amince da mai ruwaya irin wannan da ibn hibban ya ce amintacce ne in ba shi ba wada afahu a shekun nasir shekh nasir dinar albani ya raunata wannan hadisi fi da ife abi dauda a jizin farko shafi na 508 lamba hadisi na 508 wa kada ajiba shekh shu'aib a shekh shu'aib al-arnaud ya yi mamaki da tasiri hakim lil hadis yadda hakim ya inganta wannan hadisi kuma mafaqatu zahabi lahu har zahabi ya mara mai baya faƙala mu'allakan sai ya faɗi yana mai ta'aliki alal hadis kan hadisin a na biyu shafi na 162 ali ibn ubaid majhul lan yuwathiquhu ghayr al mu'allif ba wanda ya amince da shi in ba marubucin wannan littafin ba walam yarwi anhu siwa ibnuhu asid ba wanda ya ruwaya wajen shi kakab in ba dan shi asid ba kuma a zalika faƙarsa al-sahawul hakim tare da wannan hakim ya inganta hadisin wa faqahu zahabi zahabi ya mara mai baya amma hadisi ne da ifi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum